وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنواع جماعة المسلمين ما سأزمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتن ثلاثة بيوغة رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai biyu ga watan agusta na shekara dubu biyu da sha ɗaya kuma a jiya mun kwana akan aya ta 168 a suratu ali imran kuma insha Allah ta'ala a yau za mu dora daga nan wala tahsabanna alladhina qutilu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين har yanzu muna cikin magana dangane da darussan da ke cikin yakin Uhud wanda Allah tabaraka ta'ala ya yi so musulmi su ɗauka a cikin abubuwan da suka riga suka gudana da yake mun ji cewa yakin Uhud bai zama kamar badar ba yakin badar musulmi sun samu rinjaye mai ƙarfi sun samu galaba akan kafirai sun kashe na kashewa sun kama na kamawa to amma a yakin uhud sai aka yi raba daidai musulmi sun ci wuya arna ma sun ci wuya amma musulmi abin ya ba su haushi kwarai da gaske saboda da farko sun samu nasara daga bisani bayan da suka sauko daga kan dutse suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai al'amari ya canza suka sha wuya da sai a kashe musulmi masu yawa to shi ne sai Allah ta'ala yake wato sanya zukatansu da yan uwansu da suka rasa sai ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata karka kirga waɗanda aka kashe saboda Allah a cikin matattu wannan idan mun ce wala tahsibanna akwai qira'a mutawatira wala tahsibanna ko kuma wala tahsabanna alladhina qutilu kada kai tsammanin waɗanda aka kashe fi sabilillah an kashe surin jihadi ka ɗauke su cewa amwatan wai matattu ne hasaba yahsibu ko hasiba yahsabu in ka ce hasaba ya yi lissafi kenan a mudari sai kai kasara sai ka ce ya hasibu ya kirga yana kirgawa in ka ce hasiba a hasiban nasu to wajen mudari sai ka ce ya hasabu ai zanna yana zato wata wahama ko ba haka ba ya yi wahami wa khala zalika yayi tsammanin haka da haka aya tana daukan duka biyu ko dai karka kirga waɗanda suka yi shahada a matsayin matattu karka kirga su matattu ba matattu ne ba ko kuma karka yi tsammanin suna cikin matattu bal ahya'un inda rabbihim su masu rayuwa ne amma rayuwa ta gurin ubangijinsu da haka ba irin rayuwar nan ce da muke a duniya ba wata rayuwa ce ta musamman inda rabbihim da za ka tona kabarin shahidi ba za ka gan shi yana motsi ba ko gidansa ba za ta motsa ba kar ka yi mamakin ma ka tona kabarin shahidi ka tarar da tsutsa ta ci ta cinye naman jikin ta cinye amma ba ta cinye mutumin ba yana can yana rayuwa inda rabbihim a gurin ubangijinsu kuma abinda amfanin rayuwa shine yanzu kana cin wani abu kana ɗanɗanar wani abu kana shan wani abu ko kana shan sanyi kana jin daɗi kana cin abinci ko ba haka ba kana hutawa sai Allah ce yurzaquna ana ba su arziki wannan shi nuna cewa rayuwar shahidi rayuwa ce haƙiƙiyya ba rayuwa ce wahamiyya ba rayuwa ce ta gaskiya yana wurin Allah yana cin arziki saboda haka lokacin da aka ƙarasa yaƙin Uhud wa'anda aka kashe su aka kashe su sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya baiwa musulmi bishara da cewa 'yan uwan nan naku da aka kashe Allah ya cire rayukansu ya sanya su fi fi tsairin khudrin mu'allakatin alal arsh Allah ya halitta wasu tsuntsaye cikin aljanna koraye masu kyawo masu ban sha'awa sai aka sanya rayukan waɗanda shahidai a cikin wannan tsuntsayen suna rataye da al'arshi suna yawo suna cin abin da suka ga dama a cikin lambu da fadammun aljanna ashe suna rayuwa kenan to sai Allah ta'ala ce yurzaquna ana ba su arziki wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud kuma ya inganta Allah ta'ala ce farihina bima atahumullahu min fadli suna murna da abin da Allah ya ba su na falalarsa wa yastabshiruna bil ladina yalhaqu bihim min khalfihim suna yin bushara da waɗanda ba su riga suka riske su ba daga bayansu Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun haka idan aka je yaƙi wanda ya mutu to yana ƙoƙarin ya isar da bushara ga wanda yake raye cewa ka zo ka same mu nan yi sauri ka yi ta yaƙi ko da za a kashe ka za ka same mu nan la khawfun alaina wala nahnu min alladhina yahzanun la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su tsoro ba su damuwa ba su tsoro abin da ke tafe ba su damuwa abin da ya wuce cikin ni'ima suke da kwanciyar hankali yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna bushara da ni'ima ta daga wurin Allah wa fadlin da falala wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin kuma yanzu sun gano cewa Allah baya tozartar da wato ladar mummunai duk lokacin da mummuni ya aiki saboda Allah kuma ya yi shi akan tafarkin Allah to shikenan ladarsa ta tabbata ba yadda zai Allah ya tozarta ta baka shahidi wanda ya jihadi ya daga tutar Allah ya yaƙi aka kashe shi ko kuma mutumin da ya fito ya bayyana gaskiya a dalilin haka aka kashe shi to yana da wasu darajoji guda shidda ba wanda yake da su in ba shi ba daraja ta farko ita ce tun lokacin da ɗigon jini na farko ya furji daga jikinsa Allah zai ba da sanarwa ya gafarta masa daraja ta biyu za a gwada masa mazauninsa na aljanna tun lokacin da aka kashe shi daraja ta uku za a katangance shi daga duk abin da ake kira wahala ko bone na cikin rayuwar kabari da haka bai san abin da ake ce tambayar kabari ba bai san abin da ake ce ma kuncin kabari ba bai san abin da ake ce ma dammatul kabri ba <clears throat> wato abin nan damkar da kabri ke yi ma dan adam daraja ta hudu Allah zai amintar da shi ga alfaza'ul akbar babban firgici wanda yake kanma kowa da kowa ranar da aka yi tashin alkiyama daraja ta biyar za a ɗauko wani kambe na sarauta ta shahidai a ɗora masa a kansa duk duniya tana kallon sa ranar alkiyama daraja ta shida za a aurar da shi 'yan bata saba'in daga cikin hurul aini wannan karama ce daga Allah da haka mutuwa a tafarkin Allah ba abin gudu bace duk wanda za a kashe shi saboda Allah shi yayi riba wanda ya bari baya su ne wato aka bari baya amma shi kam ya riga yayi gaba na bayansa sai dai su ji labari Allah ka riskar da mu da su Allah ka san muna kaunar su Allah ka sa muna tare da su gidan aljanna to su wane ne suke samun wannan daraja allazina stajabu lillah الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الله تعالى يا جماعة مجانا ذكا درسا دأك أوكا آياك أحد سيبيو بايا دوتا مجانا كم من مهمنتي إتتتا أبين دي فارو بايا أنجا بايك أحد an gama yakin uhud zukatan musulmi sun karaya da yawa daga cikinsu sun samu rauni wasu kuma sun yi shahada da haka gidaje saba'in da ana makoki a cikin madina sannan sama da haka daga cikin gidaje ana jinyar majinyata waɗanda wurin yakin nan suka wahala ana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo mutane na share gumi an aje silke an rataye takobi an sauki garkuwa an ɗaure dawakai da raƙumma sai jibril ya zo ce a'a ya muhammad ya rasulallah kun gama yaƙi kenan kun ajiye makamanku manzo Allah ce mun ku aje makamanmu sai ce mu kan mala'iku ba mu aje namu ba me ya faru ne ashe bayan da suka fita garin madina su arna suka yi nisa sai shaidan ya zo ya musu wahayi cewa mutanen nan fa kun samu damar da za ku yi musu kisan muke amma ba ku yi ba don haka yanzu suna cikin rauni ku juya ku koma ku cin masu ku halaka su sai suka ce to bari mu yada zango a nan suka samu wani wuri can bayan da binnan madina suka yada zango suka ce da sassafiya a subahin farin za mu je mu kai mu madina farmaki to da jibrilu ya gaya manzon allah haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai kiran sallah ya tashi ya kiran sallah as-salatu jami'a daman da musulmi sun ji haka sun san to wani sabon al'amari ya faru as-salatu jami'a ba sallah za a yi ba kenan amma ina ne mahadar masallata masallaci nan ne cibiyar jihadi nan ne cibiyar ilimi nan ne cibiyar ciniki nan ne cibiyar tattalin arziki nan ne cibiyar kiwon lafiya nan ne komai na musulmi daga as-salatu jami'a suna zuwa manzon Allah ya ce a sanar da duk wanda ya yi yaƙi tare da mu jiya to cewa jibrilu da abokansa ba su aje makami ba haka kowa ya fito amma duk wanda bai je yaƙi ba to ba da shi ba don haka munafikan nan ɗari uku da suka dawo to ba su cikin wannan tawaga ta yau mutum guda aka yi mai izini wanda ba da shi aka yaƙi ba jiya yau aka yaƙi da shi shine jabir ibn abdullahi al-ansari domin yana kula da 'yan mata guda shida da mahaifinsa ya bari kuma mahaifinsa ya nace sai ya yi jari kuma je ya je an kashe shi sai ce to manzo Allah yau ka bari ni ma in je sai manzo Allah ya ce an baka izini ka je saboda haka musulmi suka fito khifafan wasu kalan da mai takobi da wanda baya da shi da mai doki da wanda baya da shi da mai sulke da wanda baya da shi da mai garkuwa da wanda baya da ita wasu na sama wasu na ƙasa aka yo ciri cikin dare kawai sai kura ta murtuke nan take ko da arna suka daga kai sai suka ga cewa lalle rundunar manzo Allah ce ta taso wasu don haka ina zance wayewar gari babu sai suka ranta cikin na kare suka ce kafa mi na ci ban baki ba to shine Allah ta'ala ke ce allazina istajabu lillah kaji jarumawa sadaukai waɗanda suka karba kiran Allah war rasul suka karɓa kiran manzon Allah min ba'di ma asabahumul qarh bayan miki ya same su suna cikin wahala amma duk da haka suka ce sun amince su karɓa kiran Allah lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim Allah ya ce waɗannan da na kyautata su ɗin nan dai ne kuma suka ji tsoron Allah suna da lada babba kaga minhum anan ba tab'idiyya bace jinsiya ce kaman can ne da Allah ta'ala ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan duk bayan ya gama sai su sai ce وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي سوء إني كم فهمت جنس سسو كدai ba da wasu ba don baiwa ace ce duk waɗannan da Allah ya faɗi game da su ashidda'u alal kufar ruhama'u bainahum sana'a ce cikin su akwai waɗanda laisu mu'minin wala hum amil sal baiwa ga su rukkan sujjadan kuma da ikhlasi yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan ga su da wata sima fi wujuhihim ga su cikin attaura an faɗe su cikin linjila an faɗe su cikin qur'ani an yaba musu sannan kuma a ce wai alladhina wa'ada Allah alladhina amanu wa amilus salihati a ce wasu ne ba duka ba ba zai yi ba haka wannan aya ga su dai sun tafi Uhud ba su da yawa munafikai sun yi kokarin su ja su aka ce ba su zuwa aka ce ba su zuwa sun zo sun yaƙi wasu sun yi shahada wasu sun sha wahala an gama yaƙin nan an dawo manzo Allah ya ce jibril bai aje makami wasu sun ce mu ma mun ɗauki namu sun tafi sai Allah ya ce lil ladina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim da haka min anan li bayanin jinsi ce alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum Allah ce su ne waɗanda wasu mutane suka je suka ce musu wasu mutane sun taran maku ya kamata ku yi saunarsu ku ji tsoronsu ku yi hattara da su fazadahum imanin. sai wannan ya ƙara masu imani wa kalu hasbunallah wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu ma da wanda mun dogara gare shi shine Allah duk wanda ya dogara ga Allah bai lalacewa to wannan fa shine abin da ya faru qala lahumun nas innan nas al-imam shafi a cikin ar-risala ya ce wannan nas ɗin ba dukkan nas ba ne ai su ɗin nasu ne waɗanda suka isko su nasu ne wanda ake ce ma an ba da labarin su ma nasu ne da haka ba'dun nas alladhina qala lahum ba'dun nas inna ba'dan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan aka ce ga kafirai can sun yi sansani za su dawo wannan sai ya kara musu imani kaga shi mumuni duk lokacin da aka faɗa mashi cewa arna sun yi shiri a kanka wannan ƙara caza imanin sa yake yi ba rafa shewa yake yi ba to me suka faɗa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan shine lakanin da sabon manzon Allah suka bamu duk wanda ya shiga cikin tsoro to ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil menene natija fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' Allah ce sai suka juya suka dawo da ni'ima ta daga wurin Allah shine sun samu cikakkiyar lada sun samu yarda Allah ni'ima anan tana nufin a basu ladar abin da suka yi wa fadlin sun samu ƙari abin da ma ba su cancanta ba Allah ya yi musu karimci ya musu baiwa ya ba su shi sannan Allah ce wattaba lam yamsashum su ba abin da ya same su da haka lokacin da suka ji tsoro suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ya gusan masu da abin da suke tsoro don haka lakani ne ga duk wanda ya ga abin tsoro ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah zai kawo maka da shi idan ko kana cikin damuwa kana cikin baƙin ciki suna ya kama ka to akwai wani lakani da alkur'ani ya bayar shi ma wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ليفعلوا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين duk munin da ya wannan addu'a yana cikin damuwa Allah ta'ala zai yayi masa idan wasu ne suka kulla maka makirci suka yi mitin a kanka suka kulla sharri suna so a sauke ka daga mukaminka suna so a kwace maka kudinka suna so a cuta ma lafiyarka suna so a kashe ka suna so a bata sunanka to kana da lakani cikin alkur'ani sai ka koma cikin labarin mu'minu ali fir'aun lokacin da ya yi wa'azi ma fir'aun ya wa'azi ma jama'an fir'aun ya ce su bi annabi musa ƙarshe abin da ya ce musu fasatazkuruna ma aqulu lakum وأفوض أمري إلى الله إن الله رؤوف بالعباد التي فوقاه الله شر ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الأذى إن الله بصير بالعباد فوقاه, فوقاه الله سيئات ما مكروا ليه فدا cewa wa ufawwidu amri ila Allah da haka duk lokacin da aka kulla maka makirci da zaran wani ya zo maka da document to wani an yi mitin akan ga abin da an ka ce sai ka ce wa ufawwidu amri illah inna allaha basirun bil ibad na mai da al'amari na zuwa ga Allah Allah yana ganin abin da bayan ke yi don haka ba sai ka ce Allah ya isa ba duk matakin da za ka ɗauka ya kasance bayan wannan idan ka gina gida sabo ko ka sai sabuwar mota ko ka gina lambu ko wata gona kana so wannan ni'imar ta ubangiji ta amfane ka a duniya kar ta zame maka musiba da fitina akwai lakanin da alkur'ani ya baka walaula iz dakhalta jannatak qulta ma sha Allah la quwwata illa billah lokacin da ka shiga a cikin gidan kai wannan addu'a to Allah tabaraka wa ta'ala zai tsare maka wannan abin zai kuma kare ka daga sharrin abin da ke cikinsa Da haka masu cewa ahlus sunna ba su bada lakani ba su san ahlus sunna ne. mu ke bada lakani kuma daga cikin littafi mai albarka fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin Allah ya ce mummunai sahabban manzon Allah sai suka juya suka dawo da ni'imar Allah da falala lam yamsasu su ba abin da ya same su da sharri wattaba'u ridwan suka biya mai da Allah wallahu dhu fadlin azim Allah ma falala ne babba falalar Allah girma gare ta sai Allah ce inna ma zalikum shaitan yukhawwifu awliya'a wannan abin da yake faruwa shaidan ne in ji Allah yukhawwifu awliya'a yake tsoratar da masoyansa wannan jimla tana da ban mamaki cikin alkur'ani domin abinda aka sani kana tsoratar da maƙiyinka ne ba tsoratar da masoyinka ba ko ba haka ba masoyinka bai kake masa jawo shi kake a jiki amintar da shi kake yi to a nan wasu sai suka ce eh Allah ta'ala yana nufin cewa innama zalikum shaitan yukhawwifu awliya'ahu ayil munafiqin munafukai sun ji tsoro ba su je yaƙi Uhud ba sai Allah ce shaidan ne ya tsoratar da su ah, to in ka ce haka su ko mushrikai da suka zo aka yi aron gama da su fa har suka ji daɗi suka ce da safe za su sake dawowa kaga wannan fassara kina akwai magana gare ta amma inda za ka ɗauko wata aya wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake maganar annabi Musa da ya zaɓo jama'a ya zaɓo naƙibai mutum saba'in daga cikin jama'arsa sai Allah ta'ala ce waktara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina kaga nan labudda min at-taqdir wa ayyu shay'in nuqaddir nuqaddiru min allati tufidu at-tab'id sai mu ce waktara Musa min qaumihi sab'ina rajulan waktara Musa qaumahu ay min qaumihi إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه kun fahimta ku ne yake tsoratarwa daga masoyansa wai yana son ku ji tsoronsu sai Allah ce fala ta khafuhum kar ku kuskura ku tsoronsu wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na in dai ku mummunai ne anan kenan akwai mu'adala wa za mu ji tsoro mu ji tsoron Allah ne ko mu ji tsoron mushrikai wa za mu ji tsoro za mu ji tsoron Allah ba haka kenan duk lokacin da kaga shedan yana sanya maka ko kuma duk lokacin da ka ji cewa kana jin tsoron wani ba Allah ba to shedan ne yake kokari ya shigar da wannan tsoron a zuciyarka to Allah kai mana kariya ka sa mu cikin masu jin tsoron ka wanda ba su jin tsoron kowa in ba kai ba wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر Allah ya ce waɗannan da ke gaggawar faɗawa cikin kafirci kada su damar da kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum ne mai tausayin al'ummarsa don haka har shi kansa sai Allah ya tausaya masa a yadda yake nuna damuwa idan ya ga ana baya-baya ga musulunci wanda suke gincire su tashi zaune ba ladabi ga alkur'ani in kun gincira ku tashi zaune tashi zaune kai ma tashi a tashi zaune yana tausaya ma manzonsa dangane da yadda yake nuna damuwa cewa musulmi eh, cewa wato mutane ba su rungumi musulunci yadda ya kamata ba har wani wuri Allah ta'ala na Allah ta'ala allaka bakhi'un nafsaka ala Allah ya kunu mu'minin ka kusa ka shaƙe kanka saboda nuna damuwar sun ki musulunta wannan ba aikin ka bane abinda an wajibi gare ka ka yi musu wa'azi ka yi musu gargaɗi ka faɗakar da su amma shirya hannun Allah take innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to sai Allah ta'ala ce wa'annan da kaga suna ta gaggawar su fada cikin kafirci kada su damar da kai innahum lan yadurru Allah shay'a bas cuta ma Allah da komai kaga anan Allah ta'ala bai ce innahum lan yadurruka shay'an ba bai ce innahum lan yadurrul mu'minina shay'an ba arna sun yo tafiyayya daga makka sun zo madina sun yaƙi musulmi sun koma alamai lafiya sai Allah ta'ala ya ce ba da kai suka zo yaƙi ba ba don kana muhammad ibnu abdullahi suka yaƙe ka ba don saƙon allah da kake isuwa suke yaƙin ka to kaga ashe babu abin damuwa in ka san cewa makiyinka yana ƙeya ne da kai saboda abin da ke tare da kai na saƙon Allah saboda kai kana tare da Allah yake ƙeya da kai babu abin damuwa nan ko ba haka abin yake ba sai Allah ta'ala ce innahum la yadurru Allah shay'a ba su iya cuta ma Allah da komai yuridu Allah an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah Allah yana nufin ne ya zan su zo lahira ba su da rabo kowane iri walahum azabun azim suna da azaba babba to tunda Allah ya tsara musu haka ba yadda za ka yi dole ne sai sun gabu da wannan irin hadari da suke cikinsa tunda Allah ya riga ya hukunta cewa ba su da rabo a lahira innal ladhina ishtaraw al-kufra bil iman lalle hakika waɗanda suka sayi kafirci suka miƙa imani lan yadurru Allah shay'a ba su cuta ma Allah da komai a'a to daman su suna da imani ne anan Allah ta'ala ce innal ladhina ishtaraw al-kufra bil iman ashira shine ciniki sharaitun kun siya ko kuma kun siyar to ishtarahul kufur lokacin da zaka yi sayayya zaka yi ciniki dole zan akwai mai saye ko dole zan akwai mai saidawa dole zan akwai hajar da ake ciniki sannan dole zan akwai kudin biya ko to anan mai saya din shine kafiri abin da zai saya din shine kafirci sai aka ce abin da zai biya da shi kuma shine imani to ina kafiri ga imani a yana da shi tunda kaji Allah ya ce bil iman akwai shi ka dai nemi bayani a yi maka <laughs> dole yana da imani ai daman tun asalin halitta Allah ya halicci mutane mummunai inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum fajtalathum ash-shayatin ko ba haka ba Allah ta'ala a hadithul qudsi ya ce ni duk bayina na na halicce su mummunai don haka annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala fitra duk wanda aka haifa an haife shi akan imani shine fitra anan saboda haka suna da imanin suka yadda shi suka dauki kafirci sai Allah ya ce sun sai kafirci sun sayar da imani to ba za su cuta mu Allah da komai ba walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi muka lura Allah ta'ala a cikin waɗannan ayoyi wato yana lallashin mummunai ne cewa kar ku ga sun zo sun yaƙi da ku sun koma lamuni lafiya ku ɗauki cewa su masoyan Allah ne ba haka abin yake ba to su ma ɗin yana da kyau wannan sako ya kai gare su don haka sai ayoyi suka sake dawowa da wannan bayani wala sabanna ladina kafaru ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين sai Allah ya ce su ma kafirai a isar da saƙo gare su wala ya saban nan na kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim kada waɗanda suka yi kafirci suka zo suka kawo ma manzon Allah takakka suka yi yaƙi suka koma alamu lafiya kar su yi tsammanin annama numli lahum khairun li anfusihim cewa jinkirin da muke musu alkhairi ne gare su ba alkhairi bane gare su innama numli lahum liyazdadu isman mune masu jinkiri ne domin su ƙara zunubi walahum azabun muhin suna da azaba ta kaskanci in muka lura a ɗazu Allah ta'ala ce walahum azabun alim ko ba haka ba saboda ana magana da mummunai sai ana ce musu kafirai na cikin azaba mai raɗaɗi a nan da kafirin ake magana suna tinƙaho suna taƙama suna faɗi da liwasa cewa su zo sun yaƙi manzon Allah sun koma lami lafiya sai aka ce wannan bankarar da kuke ta banza ce za ku auka cikin azaba da za ta bankarar da ku azaba ta wulakanci da wahala da kaskasci da tozarta ma kana Allahu li liyadhar almu'minin ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميد الخبيث حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ba hikima baya cikin hikimar Allah ya bar mummunai a wannan halin da kuke ciki Allahu akbar wato ubangiji yana ta lallashin sahabbai ne jama'a babu yan gata a duniya kamar sabon manzon Allah duk halin da suka shiga ciki zamu ga Allah da kansa ne yake kokarin wato ya fidda su daga cikin matsala ya shigar da su a cikin rahama an yi yaƙi sun dawo zukatansu sun karaya suna ganin arna sun rinjaye su sai Allah ta'ala ke cewa da gangan Allah ya muku haka ma kana Allah li yazara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib Allah bai kyale ku haka nan kawai sai ya wato a yanayin da kuke har sai ya rarrabe ya fitar da nagari ya bayyana da waɗanda abbara gurbi inda a ce ba a yi wannan yakin ba munafukai ɗari uku da ke cikin musulmi ka gama da ba za a san su ba wa'anda suka rafashe suka koma cikin gidajen suka yi bacci da kuma haro yau ba za a san su ba to hikima ta Allah sai ta sanya aka ce a zo a yakin nan sai aka zo aka gwada suwane ne mummunai nagari su suwane ne munafukai da haka tun a wannan lokaci an fara gane su wane ne mummunai su wane ne kuma munafukai amma kan Allah li yutli'akum alal ghaib Allah ba ba cikin hikimarsa bane ya sanar da ku gaibi inda mutum ya san in ya fita za a kashe shi ya mutu da wani ba zai fita ba da haka sai Allah ya boye mana gaibi kaga daga cikin gaibin da Allah ya boye mana mutuwa akwai wanda ya san ran da zai mutu babu inda ka san cewa in zaka je Kano fatauci mota za ta mullar da kai akan hanya ka mutu to ina ganin sai dai ka mutu gida ba za ka je fataucin ba saboda ka sai hikimar Allah ta tanadi ya boye mana gaibi baya sanar da mu shi manzo Allah da kansa abin da yake cewa a alqur'ani walau kuntu a'lamu al-ghaib lakstaktartu min al-khair kuma masani su inda na san gaibi da na kara ibada da na ƙara alkhairi Allahu akbar tawali'u kenan domin a al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai da an ce musu za ka mutu nan da sati ɗaya bai da yadda zai ya ƙara ibada daga wanda yake yi duk lokacinsa ibada ne to ya zai ƙara wani abu to balai manzon Allah sai ce wa ma masani so da na san gaibe ban bari sharri ya cin min in ka san inda kunama za ta harbe ka ba za ka zauna ba ko za ka zauna hmm? cinikin da in ka san kai za ka faɗi ba za ka yi ba canjin kuɗi idan ka san in kayi farashi zai canza kai ɗan kasuwa ne bai kawo fetur ka zube mota uku sai da ka gama sai da su sai aka ce farashi ya tashi kowace lita ta kara naira goma inda sai ce ka inda ya sani da bai sai da mota uku nan ba ko ba haka ba to hikimar Allah ya ce sai ɓoye mana gaibi ba mu sanin gaibi da mun san gaibi da muna cikin matsala <laughs> da yawa daga cikinmu da sun san 'yan uwansu ko iyayensu da ake azabtawa a cikin kabari suka ji irin kuka da kugi da suke yi da haliniya da duk rayuwarsu ta lalace kaga sai Allah ya boye mana wannan kana nan kana ni'ima kana kekewa kana jin daɗi gaba ɗaya rayuwarka awa uku suka rage tun shekaran jiya da ka sani da yanzu kana nan kana gudawa kana ciwo ka faɗi ana dubin ka ko ba haka ba kun san akwai wani sarki da kiba ta yi masa yawa ya ta neman magani amma bai samu ba sai wani malami ya ce shi yana iya masa magani aka ce a zo da shi gaban sarki aka zo da shi gaban sarki ya yan abubuwan da yake ya kare sai ce to sarki ya yafe ni magani ba zai yiwu ba ya ce saboda me ya ce domin ajalinka ya kusa sauran ka kwana arba'in ka mutu sarki ce garan mu mutane wai sanar da kai zan mutu ya ce a kama shi a kai shi gidan yari a'a aka kai shi gidan yari sarki ya zo ya kwanta da dare ci to ah, wai maganar nan ko dai gaskiya ce sai ya fara nazari ƙarshe har dare ya kare sarki bai bacci ba aka waye gari ya fito majalisa ya rasa abin da ke masa daɗi karin kuballo sarki bai ci ba aka zo abincin rana iyali suna ta matsawa fadawa suna ta fadanci ya dan samu ya sa kaɗan a bakinsa in takaice maka labari kafin a kwana arba'in sarki ya rame don baya ya cin abinci hankalinsa ya tashi rana ta arba'in ya rinka yawo cikin gida ya kai ya kawo yana jiran manzon mutuwa domin hankalinsa ya ɗauki lalle mutuwa zai yi. bai mutu fara aka waye garin na arba'in da ɗaya ya ce ku kama mini shege ɗan iska ya ce yau kwana na arba'in da ɗaya kace saura arba'in in mutu sai ce Allah ya taimake ka amma kuma na yi maka magani ku dube shi jama'a kiba ta rage ko ba ta rage ba ka ce to a bashi jinga yi ma sarki maganin kiba duk abin da ya sa kaga kana nishaɗi kana kumbura kana kana abin nan jikinka yana ni'ima saboda baka san da zaka mutu ba in ka sani wallahi matsala ta riga ta faru to daga cikin kibar Allah sai ya boye mana gaibi yace walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha amma Allah yana zaɓin waɗanda ya ga dama daga cikin manzanninsa fa aminu billahi wa rusuli ku imani da Allah da manzanninsa wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim idan kun yi imani kun sanya tsoron Allah to kuna da ladawar da abbabba wala ya yahsabanna alladhina yabkhalun ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم تو ينزو maganan ياكي أحد تاك kare باكي yanzu kuma sai Allah tabaraka ta'ala ya juyo da wasu abubuwa na karanta zuwa zuwa ga mummunai sai aka fara kan sha'anin wa'inda ba su ba da zakka wa'inda Allah ya hore masu arziki amma ba su fitar da zakka sai Allah ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum allahu min fadlihi huwa khairan lahum kada kai tsammanin waɗanda suke yin rowar abinda Allah ya ba su na falalarsa kar su yi tsammanin wai alkhairi ne gare su sai Allah ta'ala ya kira dukiyar da kake da ita a matsayin abin da Allah ya baka na falala ka tuna lokacin da ka aka haifo ka ka zo duniya ka zo da riga to wanda baya da riga ina maganar aljihu babu aljihu da haka baka da ko sisi da bahaushe ke ta baya da ko tanka kun san ma'anar tanka idan ka daɗe aljihunka baya da kuɗi in ka bullashe shi za ka ga wata yadda dauda dauda cikin shi ko wataƙila wani lokaci dauɗa kuɗin da kai taba ajiya ce ko ka ɗan taba ajiye aya ko gyaɗa ko dai wani abu to kai ko rigar baka da ballanta na zancen aljihu balle tanka baka da ko tanka ka zo duniya babu hus lokacin da za ka bar duniya kuma za ka tafi da tufafi amma su ma ba su da aljihu ko suna da shi ka taɓa ganin likafanin da aka yi masa aljihu jama'a ana zuwa kabari da kuɗi duk abin da ka tara duniya ina zaka bar shi don haka abin da ka samu a duniya Allah ne ya baka kuma ba za ka tafi da shi lahira ba to me ya kamata ka yi ka ɗiba ma kanka ya za ka ɗiba ma kanka ka yi ayyuka na alkhairi waɗanda in ka je kabarin ka waɗannan ayyukan za su bi ka sai Allah ta'ala ya ce waɗanda suke rowar abin da Allah ya ba su na daga falalarsa kada su yi tsammanin wannan ruwa da suke alkhairi ne gare su Allah ce wannan ruwa da suke sharri ce gare su saboda me sai ma bakhilu bihi ba ca baka yi ruɗa kan mutane bihi ce za a rataya masu abin nan da suka yi rowar ranar alkiyama bayanin wannan aya yana cikin hadisi ingantacce dalla ya mai da muryan ƙasa idan ba zai iya daidaitawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa innal bakhila yumathalu lahu maluhu yawm al شجاعا akra له زبيبتان يأخذ بلهزميه يقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك manzo Allah ya ce marowaci wanda baya fidda zakka ranar alƙiyama dukiyan nan tasa sai a rikidar da ita sai ta koma wani kumurci mai sanko yana da wasu wato irin halusuna guda biyu sai ya zagaye mutum ya ɗaure shi yana gudu yana binsa yana nan naɗiɗiye shi yana ce mishi ana maluk ana kanzuk ni ne dukiyarka ni ne taskan nan da ka ajiye baka fidda zakka don haka Allah ta'ala ce sai yi tsawakuna ma bakhilu bihi yawm alqiyama za a rataya masu abin nan da suka yi rowarsa ranar alkiyama walillahi rasu samawati wal ard mu duk abin da mutane suka samu za su bar shi Allah shine wanda zai gade shi Shi ne mai gado abin da ke cikin sabai da wanda ke ƙasa wallahu bi bima na khabir Allah mai cikakken sani ne ga abin da kuke aikatawa akwai hikima babba ga rufe wannan aya da cewa Allah na sane da abin da muke aikatawa saboda ayar tana magana ne a bada zakka to kaga wanda baya bada haraji misali yana iya boyewa. wannan vat da gwamnati take sanyawa value added tax duk lokacin da ka sai wani abu mai muhimmanci a supermarket ko a wani kamfani to dole ne kashi biyar cikin ɗari na haraji za ka bayar to idan mai kamfani ya ga cewa kuɗin da zai ba gwamnati sun yawa sai ya canza receipt ko ba haka ba abubuwan da ya saida kan miliyan ɗari sai rubuta musu miliyan arba'in kaga kenan maimakon ya bada miliyan biyar sai ya dawo abin da zai bayar bai fice miliyan ila ɗaya da wani abu ba kaga ya yaudari gwamnati gwamnati za ta gane ba za ta gane ba auditoci in sun zo suka duba rasit rasit za su gane ba za su gane ba to sai aka ce wallahu bima ta'maluna khabir a zakka ba za ka iya yin haka ba domin ba ka iya ɓoye ma wanda yake ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur abin da ke cikin ranka ba ya sani balle wanda ka ga ka ko ka aikata na'am لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد sai Allah ta'ala ya sake juyowa a kan Yahud ya ce laƙar sami Allah ƙaunar lazi na ƙalu Allah faƙirun wa nahnu aghniya Allah ya ji zancen waɗannan da suka ce wai Allah talaka ne su ne mawadata wato duniya babu shaƙiyin mutum irin ba yahudi ba wanda bai san ciwon bakinsa ba kamar ba yahudi magana kowace iri ina furta lokacin da Allah ta'ala ce manzan zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun azim wane ne zai bawa Allah rance rance mai kyau idan Allah ya zo biya sai ya riɓin ya masa kuma Allah yana da lada babba sai yahudu suka ce to mun gano muhammadu kai dai ubangijin kare dai talaka ne mu yake so mu bashi bashi bi kulli wiqaha cikin rashin kunya da rashin jin tsoron Allah suka ce inna Allah faqirun wa nahnu agniya Allah talaka ne mu adda kuɗi to uban waya baku kuɗin kamar yadda muka faɗi kun zo duniya ba riga bale aljihu to idan kuka samu kuɗin da wace dabara kuka samu kuɗi idan kai ɗan kasuwa ne da wace ƙwaƙwalwa ce ka samu basirar da kai kasuwanci da wani jari ne kai kasuwanci ƙwaƙwalwar halittar wace jarin dukiyar wace da waɗanne jama'a kai ciniki har ka samu kuɗin bayan waye waye hore maka su suka yi ciniki gare ka kai kaɗai ne mai kasuwa irin ka dubu amma ba su samu abin da ka samu ba idan kai ma'aikaci ne misali lebaranci kake yi guduma kake ɗagawa ka buga ka watse dutse a wuni a biya ka jijiya nawa ce ta jikinka ta motsa lokacin da ka ɗaga guduma wa'annan jijiyoyin wa halitta su da umarnin wa suka yi aiki wa ya baka ƙarfin jikin da za ka buga duk inda ka samu kuɗi ni'imar Allah ce falalar Allah ce gare ka su bai kamata ka dawo daga baya kana cewa wai Allah talaka ne yana so ka ba shi rance ba a'a idan ka ba da rancen kuma wa za ka ba Za ka taka sama ka kai ma Allah ne bayan Allah za ka rabe ma shi kuma Allah sai ya baka don haka Allah ta'ala yana kira gare mu da cewa mu taimaka ma bayi yan mu, shi kuma sai ya ci gaba da taimaka mana Allah ce sanaktubu ma qalu abinda suka faɗin nan zamu rubuta shi domin a tabbatar da shaidun sa ranar alkiyama sun furta mala'iku sun yi rikodin kuma ranar alkiyama za a fito da abin nan da mala'iku suka yi rikodin a rubuce sannan a yi majiginsa a gwada musu shi shi suna gani don ya zamo shaidu a kansu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqq kisan annabawa da suka rinka yi ba ba bisa alhaki ba Allah ya ce shi ma muna rubuta shi wa naqulu dhuqu azabal hariq ranar alkiyama sai mu ce musu kudandane azabar gobara zalika bima qaddamat aydikum wannan ko saboda abinda hannayenku na gabatar wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid don ku sani cewa Allah ba mai zalunta ne ga bayansa ba Allah baya zaluntar kowa duk abinda kuka yi duk abinda kuka gani ranar alkiyama sakamako ne ga abinda kuka kasance kuna aikatawa to a wannan gaba ya kamata mu kwana sai mu tashi a cikin magana dangane da yahud allah ka samu dace abin da muka faɗa bisa ga sawaba allah ka ba mu ladarsa idan mu yi kuskure ko tuntuɓin harshe allah ka yafe mu kai mana afuwa ka ba mu ikon gyarawa wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam tambayoyin da suka shigo mu tambaya ta farko tana cewa malam wanda maziyi ke yawan fito masa idan yana azumi maziyin ya fito masa menene matsayin azuminsa alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala wa ashabihi wa wala ba'd ah, mai tambaya bai fayyace ta wace hanya ce maziyi yake fito masa ba amma dai alamu sun nuna cewa mai tambayar tuzuru ne ba ya da aure kuma yana sakin idanu a kan titi yana kallon mata yadda ba nashi ba wanda ba su halarta gare shi ba to a sakamakon haka kuma sai yana jin daɗi yana jin sha'awa idan sha'awar sa ta motsa sai mazi yana fito masa abu na farko dai yana da kyau mutum ya ji tsoron Allah duk abin da zai sa ya zaburar da sha'awa wadda zai kawar da ita ba ta hanya ta halas ba to yi kokari kada ya shagaltar da kan shi gare shi amma idan bisa ga kaddarawa wannan sha'awar tasa ta samu ziyi ya fita ba domin ya yi wani aiki da zai da shi na ganganci ba to hukuncinsa shine babu komai a kansa kuma azuminsa yana nan ya ci gaba da yi ya kuma ci gaba da yin tsarki sannan ya yi kokari ya aure domin ya katangance kansa allah kai mana dace mai tambaya ta biyu yana cewa shimalan duk lokacin da aka shiga masallacin juma'a sai an yi sallar nafila tun haka ne shin har ma da masallatan cikin angon ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da umarni ga mamme ga masallatai inda yake cewa la yadkhulu ahadukum almasjid eh, la eh, idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗanku ya shiga masallaci kar ya yi zaune har sai ya yi sallah raka'a biyu wannan masallacin ya game masallacin juma'a da masallacin da ba na juma'a ba wannan kuma shine malamai suka ba suna tahiyatul masjid wato in gaida masallaci amma idan ka shigo lokacin sallan farilla ka miƙe kai sallan farilla da kai babu komai idan ka zo lokacin sallan juma'a ko da yana hudu ba har wa yau dai ka yi wannan nafilfilin guda biyu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yace musu laik al-ghatafani wanda yazo ana hudubar jum'a sai ya zauna manzo Allah yace tashi tsaye ya tashi yace me yasa baka yi nafila ba yace kai raka biyu yace yace to kai raka biyu sannan ka zauna saboda haka da masallacin juma'a da wanda ba na juma'a ba duk lokacin da ka shigo ya halalta ko kuma ce sunna ne wasu malamai ma sun kashe a matsayin wazabci cewa sai ka yi raka'a biyu kafin ka zauna wannan bayani ya danganci dukkan sauran lokuta da waɗanda ake nafila da waɗanda ba a nafila kamar ne imam shafi ya faɗa a cikin risala tasa ya ce duk wato nafila da tana da dalili ana iya ta koda lokutan hani kamar bayan la'asa kamar bayan asuba in dai kana da dalili na yin to ba laifi ka yi ta haka ta tsawaf haka wa'i na istikhara haka sujudan alkur'ani haka sallar gawa duk dai salloli wanda suna da dalili to ana iya yin su ko da bayan la'asar ne ko bayan asuba wallahu alam sai tambaya ta uku tana cewa eh, malam jiya kayan magana akan haramcin gululi shin ko kyautar da gwamnati ke ba waɗansu ma'aikata kamar lokacin azumi ko sallah tana shiga cikin gululi dukiyar gwamnati ta al'umma ce shugaba da talakawa kowa na da alhaki a ciki kuma allah ta'ala ya dora ma mai mulki cewa ya yi nazarin abin da yake maslaha ga jama'a ya yi musu shi a lokacin da mai mulki yake ganin daidai ne a gina makaranta to ya ɗebi kuɗin jama'a ya gina makaranta a lokacin da yake ganin a ɗauki ma'aikata a asibiti ya ɗauki ma'aikata a lokacin da yake ganin a raba gero a raba gero a lokacin da yake ganin a raba kuɗi kuma a raba kuɗi wannan kuma shine abin da ya faru zamanin khalifofi shiryayyu abubakar da umar da usman da ali musamman dai khalifa umar saboda a lokacinsa ne aka yi ta yaki aka samo ganima mai ɗimbin yawa sai da ta kai na umar yasa a yi rajista a yanka ma mutane albashi daga cikin dukiyar gwamnati ba sai ma'aikata ba kowane talakana da albashi a dukiyar gwamnati don haka idan gwamnati ta ɗibi kuɗi ta bawa waɗanda take ganin suna da bukata a basu bisa ga cancantar su ba bisa ga son rai ba ba bisa ga suna 'yan jam'iyya ba ba bisa ga suna mukarrabai ba ba bisa mutum yana surukin mai mulki ba misali a bisa ga sun cancanta to wannan daidai ne babu komi ba gululi ba ne alhakinsu ne aka ba su kada wani ya ce to ai an ba wani ba a ba wani ba sai mu ce wanda Allah ya ci suwa shi aka ba shi sai tambaya ta gaba tana cewa shin malam menene hukuncin wasu masu azumi da ke zage-zage tsakaninsu da kuma waɗanda ke sauraren waƙoƙin banza da kuma kallon fina-finan banza watan azumi watan rahama ne watan neman albarka ne kuma wata ne da aka ɗaure shaidanun aljanu a cikinsa don haka duk wanda wani shaidanin aljari ne ke sanya shi sabo to a cikin watan azumi za ka ga ya daina amma wanda daman shi shaidanin kansa ne to sai ka ga yana yawo yana aikata ayyuka na zunubi da ayyuka na ɓannan lokaci za ka gargaɗi ya kamata a rinka yi ma irin wa'annan mutane su dawo ma hanya su dawo ga ayyuka na ibada su dawo ga ayyuka na alkhairi su halarci wuraren karatun alkur'ani su halarci wuraren sallolin tarawihi su daina wannan shiririta da suke yi ko da za su ci moriyar wannan wata mutuna annabi sallallahu alaihi sallama ya hau kan mimbari ya ce amin sahabbai suka ce ba musa abin da ya ce amin ba ya ce jibrilu ne addu'a cewa duk mutumin da ya riski watan azumi har watan ya kare bai yi aikin da zai samu gafara Allah ba to Allah ya nisantar da shi don haka lokaci ne na garaɓasa akwai probo akwai bonus ya kamata kowa ya kokari ci moriyarsa Allah kai mana dace sai tambaya ta biyar kuma ta ƙarshe yana cewa malam jiya kayi bayani akan cewa baya halatta mutum ɗaya idan ya ga wata ko kuma su 'yan jama'a kaɗan su ɗauki azumi ba tare da sun sanar da shugaba shi kuma ya gamsu da su ya sanarwa ba to saɓanin munan najeriya don hukuncin kuwa shine garuruwa da yawa ne fa aka ga watan ba gari guda ba saboda haka muna neman malam ya muna gamsashen bayani akan wannan ni dai abin da na sani cewa ko mu jaddadi usmanu dan fodiyo Allah ya kara masa rama ya dawo sakkwato ba zai iya gamsar da mutanen sakkwato ga wannan lamari ba abinda an wajibi mu faɗa maku gaskiya ko ba haka ba jiya mun karanta maku abinda malamai magabata suka faɗi kuma abinda suka ce wanda ke da alhakin ya bada sanar wannan shi ya kamata yi to wanda ke da alhakin ya bada sanar wannan jiya ya fito masallacin bello ya yi rantsuwa da allah cewa shi mutum guda aka ce mashi a ga wata mutum guda aka kawo mashi cewa ya ga wata ya ce sannan babu wani sarki guda da ya bugo masa waya ya ce ya ga wata sannan ni din baka da baka nayi da shi ya ce min wallahi yayi waya da sarkin Kano yayi da na Zazzau yayi da na ina yayi da na ina ya ce kowa ya ce ba ga wata ba saboda haka duk wannan abubuwan da ake fa jita jita ce ta araba kan al'umma abinda an wajibi mu koma ga shari'a sarakuna idan an ga wata an faɗa masu su ce aka su sanar azumin ƙasar gwandu daban da daba kura. na zazzau daban da na tsafe ko ko duk azumin mu gaba ɗaya guda ne muna da shugaba wanda dagaci da hakimi da sarki kowa gare shi kai ta kai labari muna da shi ko ba mu da shi to abin da ya kamata su ma in sun gani su faɗa mashi idan ya gamsu yayi sanarwa an gode Allah idan bai gamsu ba kuma har wa yau abin da yayin nan in yayi daidai in yayi kure in yayi son rai in yayi duk abin da yi kamar da shekul Islam ya faɗa mun kuma karanta a karatun mu na jiya abinda a wajibi mu bi shi domin al'umma ta dunke mu yi azumi lokaci guda mu yi idi lokaci guda wallahu a'lam wa sallallahu wasallam baraka ala nabi muhammad wa ala alihi wa ajma'in muna sanar da al'ummar musulmi cewa an kawo littafan tafsirin alqur'ani wadda marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa ya yi tun yana raye Allah shi ne shaida ni ne masa tsaye cewa ya tace tafsirinsa na kaset ya rubuta ba duk abin da ke cikin kaset ya kamata a yada shi ba a rubuce a ilbance kuma ya fara aiki da shi da wani dan uwa malam abubakar eh, afu malam bashir birnin kudu wanda a lokacin shine wanda yake shugaban asibitin makka da ke kano to wannan aikin a yanzu juzu'i na farko ya fito wanda malam jafar ya har zuwa aya ta ɗari ina jin da tamanin da wani abu dr sani umar rijiyar lemo ya kammala an fito da juz'i na farko sannan akwai shar'in arba'una hadisan na shi malam jafar din shi ma shi ya fara tace shi da kansa an buga an kawo idan kun fita za ku same shi muna amfani da wannan dama mu sanar da al'ummar musulmi ya kamata ku yi guzurin wannan littafi ku bayar da shi a matsayin hadaya ramadan a matsayin ramadan gift kyaututtuka na watan azumi da kuke ba wa 'yan uwanku Allah ya samu dace wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk